Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abdulkadir kashi na bakwai. Don Allah ka kula da kanka, banda faɗa da mutane, banda rashin kunya. Murmushi Abdulkadir ɗin ya ya sa ya sar tashi daga cikin gidan da ya cikin kujera, yana gyara zaman shi sosai. Na san faɗa da sai kayi, don Allah banda faɗan da babu dalili. An gaje mishi idanu Abdulkadir da sai ya kake min? duka ya sare kai mishi ya sa shi ture ya sar din yana faɗin cin zali babu kyau haɗi da miƙewa don kanshi yake ji ya mishi nauyi idan na bi gidan sai ka nemi wanda zaka ci zali ya karasa magana yana wucewa haɗi da turo kofar ɗakin burmishi ya sar ya koma kan kujerar ya kwanta yana sauke nan numfashi addu'a Allah ya tsare da ta neman saukin zafin rai yake nema wa Abdulkadir din da damuwar da kanin nashi zai rayu shi kaɗai a wani gari ba tare da kulawar nashi a kusa ba zaune take gaban madubi ba dan za ta yi kwalliya ba tunda ta fito daga wanka ta saka ma jikinta riga da wando na Pakistan ta ɗauko hula ta ajiye akan mudubin a nan ta shafa mai ta zauna ba tare da ta san asalin abin da take tunani ba a hankali ta ɗauki farar hular ta saka a saman kanta tana gyara zamanta hasken hular ya saka nata hasken ƙara fitowa a hankali cikin sanyin yanayin ta yi baya da kujerar da take kai tana miƙewa tsaye madaidaicin tsayin da take da shi bai hana siran takarda fitowa ba duk da girman kayan jikinta falo ta fito daga mami tsaye hannun ta riƙe da hijab ke ba da ke za je kunshin ba mami ta bukata tana kallon wahida da ta girgiza mata kai girman yarinyar na bata mamaki inda shekaru suke gudu na tsoratar da ita yanzu wahida ɗinta ce a aji shida na sakandare wahida ta ce take shirin zana jarabawa aji shida ko amintala ta gitta sai ta kallon su tana mamakin lokacin da rayuwa ta kawo ta inda take da gaskiya haihuwa kyauta ce mai girma kyauta ce da take mafatan duk wani wanda Allah bai nufa da samu ba ya samu ko zai ji abin da ake ji jiki na min nauyi mami su ji abin su na ce amintala ta saka min jalalle idan za mu kwanta wahida ta yi magana tana katsewa mami tunanin da take Allah ya kai mu za mu fita kasuwa da hajiya halima kai wahida ta jinjina tare da faɗin sai kun dawo sai dai har sai da ta ga mami ta fita daga ɗakin tukunna daga can cikin ɗakin tana jiyo ne mutane da yake nuna alamar baki da za su sha a cikin gidan Tun da sati ya kama ake hidima babu kuma ranar da kanta baya mata ciwo dan ba wai tana son hayaniya bane amma biki yara uku ita kanta ta san sai dai su yi hakuri muhusin Khadija da baban gida dashi baban gida ma za a daga dan ginin shi ko rabi bai kai ba sai kawo Hamsa ya bashi gida mai ɗaki biyu ya zauna har Allah ya hore mishi ya kammala nashi ita duk ba wannan bane a ranta Abdulkadir ne na a zuciyarta za ta iya cewa tun tafiya shi da rana ɗaya bai taɓa barin tunaninta ba lokuta da dama tana tashi daga bacci takan ji kirjin ta yi mata nauyi da tunanin halin da yake ciki shekara ɗaya aka ce zai iya zo gida amma yanzu shekara biyu kenan watannin baya kasa hakuri ta yi bata san lokacin da tambayar ko yana lafiya ta sabace mata a gaban abba ba shi ne ma ya ce mata ya ji ya duba shi so ɗaya yana lafiya tukunna ta ji ta ɗan samu nutsuwa ta wasu fannoni kan kujera ta zauna ni kwanciya take tunanin suratul kaf da bata karanta bai sako mata kasancewa ranar juma'a ta riga da ta saba da ta idda sallah asuba take karantawa yau din bata samu wannan lokacin ba saboda ta taya mami gyaran gidan da aka bata dan duk wanda ya kwana ana sallah suke ficewa su koma sashin hajja tunanin ta je ta dauko alqur'anin take yi Aminu ya shigo da sallama da ta amsa mishi cikin sanyin murya komanda Andrew ya faɗi yana dariya hadi da wucewa kicin muryar shi da take ji ta kunnuwanta da wani irin yanayi kafin ma'ana kalaman nashi zauna mata zuciyarta ta ji ta fara tsalle-tsalle da take tunanin kashe ne dan yadda ta fara duka mata in bata miƙe ba tana jin tsaf za ta fito daga kirjinta ta kafafuwan kanta ta fice daga ɗakin dan neman duk inda Aminu ya ce Abdulkadir din yake miƙewa Wahida tai tana saka hannu ta dafe kirjinta inda take jin zuciyarta na ƙara gudu da duk daƙiƙa a bakin kofar ta zira takalman ban ɗaki da bata sanya aka suka zo wajen ba manya manya ne karamar kafar tana yawo a ciki amma bata ma kula ba tafiya kawai take kamar wadda aka saka ma batara ababuwan da take takawa tana nufar bangaren su ba dan sun taba duban magana da tsayin ta wuce mintuna biyar ba amma tana jin wata irin saniya da ta mishi da take tunanin sai dai su goga da hajja in aka zo magana sanin halayen shi Abdulkadir din da ta sani ba zai shiga cikin gida ba idan ne da ban yi shekara biyu baya gida yana zuwa bangaren su zai wuce ya ga mahaifiyar shi banda Abdulkadir da ya shiga hayaniyar da take bangaren hajjia gara ya jira tana da tabbacin yana bangaren su nan ko kafafun da suke ɗaukar ta za ta rantse da Allah ba girma kawai ya ƙara ba har da tsayi jaka ce ta yi kanka faɗa shi rige jikin shi ta kama shi kamar za ta buɗe damtsin hannun shi da da kallo da ya kusa asiri ya cinyar ta sosai take takawa bugun zuciyarta na ƙaruwa wani irin ɗimi take jin jikinta ya ɗauka kamar zazzaɓi na shirin kama ta tsaye ta a bayan shi ta kasa motsa labbanta hannunta ɗaya na kan ƙirjinta kamar mai son kare zuciyarta da take tunanin za ta fito kowane lokaci hannun shi abdulkadir ya kai yana sake kwankwasa kofar yana juyo kiɗan da suka kunna hannun inda yake tsaye tsaki ya ja yana addu'a wanda zai zo buɗe ƙofar ya kasance ƙasa da shi yake yanda zai zabga mishi marin tsayuwar da ya sha a bakin ƙofa in ba wulaƙanci ba ya za su kunna kiɗa su kuma kulle ƙofa daga ciki yana shigowa gidan ya fara dana sanin zuwa bai san me a maganganun ya da sukan yi tasiri akan shi haka ba amma sai ya sauke mishi suka shi zuwan da yi baya son hayaniya irin haka saboda ya san dole sai wani ya ɓata mishi rai ga hannun shi na saurin tashi yanzu abin har ya fi na da yana sane ki zuwa hutun sallah da sukan zo na kwana biyu ko uku in yayi tsayi ba wai dan bai kiwo gida ba sosai yake jin musamman hajja da zahara babu wanda ya gani tun da ya tafi daga abba sai ya sara dan shi duk kusan wata biyu sai ya je ya duba shi kafin ya tafi kuma duk zuwan da zai sai sun yi fada sai da ja dogon tsaki tukunne ya kara kwankwasa kofar da karfi wannan karan alama ce ta cewa akwai mutum a bayan shi kafin ya tsayar da hankalin shi waje daya ina jin shiga da fitan numfashin wahida da take yin shi a tsorace juyawa ya gabaki daya ya tsorata wahida da take tsaye ta koyi baya gabaki daya cikin zafin nama ya riko hannunta sai da ta tsaya da kafafuwanta tana ware mishi idanuwanta da suke ciki da tsoro tukunne suke hannunta ina mamakin yarinyar da ya bari ce a gaban shi komai ya canza a tattare da ita banda farinta rantsa idanuwan shi yana sake buɗe su a kanta ta yi wani irin girma na ban mamaki farin da rashin kiba yana nan sai dai za a iya kiranta budurwa duk da a idanuwan shi tana nan a yarinyar ta wahida ko ɗayan hannunta ta saka tana kama wanda abdulkadir ya saki zuciya tana ci gaba da lugude a cikin girjinta numfashinta mako kowa take da shi cikin yanayin da kusanci da shi kaɗai haka yake bayyanawa sosai ya canza mata kuma ba askin kanshi bane yasa fuskar shi canza mata dan ya aske shi kasa sosai Qadir da yake tara suma fuskar shi ta mata fayo da askin da akan kira bus a turanci ga tabbai kananu a fuskar da bata san yadda aka yi ji su ba tabin da yake gefen goshin shi ne kawai tsohon tabo a fuskar shi dan ta san da shi tun kafin ya tashi idanuwanta ta sauke zuwa wuyan shi inda yake da wani katon tabo daga gefen mukamikin zuwa wuyan ta bace maganta daga inda rigar ta lullube wani abu na matsewa a zuciyarta hannunta take jin yana mata kaikayi haka kawai so take ta kai shi kan tabin da alamu suka nuna sabo ne sosai ta kuma irga duka ƙananan da take gani kan fuskar shi yanda in ya sake dawowa za ta ga ko ya ji wani sabon ciwon ko bai ji ba kofar da Abdulkadir ya ji an buɗe ya sa shi ɗan juyawa kafin ya sake juyawa ya mayar da hankalin shi kan wahida yana mamakin yadda ta tsaya tana kallon shi kamar tana son buɗe hatsokar jikin shi daga ko yana ɓoye wani abu a cikin kasusuwan shi yana kuma mamakin tsoron da yake cikin idanuwa da bai hana ta ƙare mishi kallo ba kamar ta aike shi ba tun yanzu yake kula da ita ba ko abu su zara suke son tambayar shi ta ɗin suke sakawa haka za ta kalle shi cike da tsoron shi da baya hana ta yi mishi tambayar ƙarfin halitta ba zai gaji da bashi mamaki ba bai san dariya mai sauti ta kuɓuce mishi ba sai da ya ga yadda ta haɗi wani abu da ya fi ƙarfin yawo. hamma ta furta murya ta can ƙasan makoshi idanuwa abdulkadir ya sake kafe ta da su ya sa ta haɗi wani abu da take jiya tokare makoshinta za ta rantse tana jin zuciyarta ta yin mata da tambayar da ta jima tana mai iska a ɗakin su tunda shi ɗin da take son tambaya baya nan shekara ɗaya aka ce hamma shekara ɗaya aka ce za ka yi ka zo me yasa ka daɗe wata gajeriyar dariya abdulkadir ya tsinci kanshi da sake yi ne gaisuwar ya bukata murya shi na nutsar da gudun zuciyarta ta ɗauka girman shi zai samar shi ta canza ko ta ƙara buɗewa tana nan yadda ta santa shi ɗin ne kawai ya canza a bayyane ɗan murmushi ta ji ya ƙwace mata ina wuni kai abdulkadir ya girgiza mata ki kawo min abinci ya faɗi maimakon amsa gaisuwarta ya juya ya sa hannu ya tura ƙofar akan ce idan ka girma rana da abubuwa na sa hasken ka ya ɗan dishe baya jin ko hala za ta sa wahida dishewa da tunanin farinta da yake ji cikin idanuwan shi har lokacin ya shiga cikin ɗakin yana faɗin Ubin waye kunna kiɗa ya kuma kulle ƙofar daga ciki ya ƙarasa magana yana ƙare musu kallo Ɗakin kusan cike yake da mutane bakin fuskar da ba zai wuce dukkansu halin bagaje ba ne ba. Dan ga kamar nan yana gani wasu kuma ya gane su. Uban ka ne, na ce ubanka ne kunna. Abdulkadir ya ji muryar sar cikin kunnuwan shi. Kafin ya ja niyyar sar ɗin kanwan shi da ya masa wani irin riko. Da ya sa Abdulkadir ɗin riko niyyar sar ɗin da ya kasa ɓambarewa. Hamma za ka kashe ni, me yasa kake min haka ne a gaban yara ka sake ni dan Allah? Abdulkadir yake faɗi. Yana daina ƙarfin shi da yake tunanin ya ƙaru saboda yanayin horon da ya samu a makaranta. Daga zuwanka, shi yasa babu wanda yake wakka. Ciwo ya sar da ya saki wuyan Abdulkadir ɗin yana tallabe mishi bayan kai. dan banzan yaro kawai idanu abdulkadir ya soke akan salim da yake kallon shi yana murmushi idan na karaso sai na tabbatar labanka sun yi kumburin da zaka kwana biyu baka murmushi da su ba mikiwa salim ya wuce ɗakin su ba kan shi abdulkadir zai fara soke ƙura inda ido ya kwaso shigo da ita ba dariya ya sare yake yi abdulkadir din ya wuce bayan ya watsa ma duk wani wanda suka haɗa ido da shi a cikin ɗakin harara ɗakin shi ya wuce yana murɗa ƙofa ya ga ta buɗe shiga da takalman shi ɗakin a share yake sai dai akwai kaya akan gadon juyowa abdulkadir ya da nufin zuro kai ya ji wanda ya shigo mishi ɗaki ya zuma mishi kaya akan gado Ni ne, ni nake kwana a ɗakin da aka fara hidimar biki. Ya sar ya faɗi murya shi ɗauke da gajiyar rikicin Abdulkadir da baya ƙarewa. Yana yawan zuwa dubo shi a makaranta ne. Tun ranar farko da ya je ga halin da yake ciki, ya sha wani irin duka ga zazzaɓi da yake da tabbacin duka ne samun shi. Gashi ya rame sosai. Da ya dawo gida haƙu ma abba da faɗin ya je dawo da Abdulkadir ɗin. Tunda zama sojan ba wahayin shi aka saukan mishi ba. Dan yana da tabbacin rashin kunya da bakin shi zai sa su mishi dukan da zai ajiye shi wata rana. Abba ya ce shi zai iya, aka bar shi. Gilin sadadin sojan ya fara ganin kan mutane da gashi. amma hankalin ya sarɗin ba a kwance yake ba ba zai iya ce kullum ya je duba halin da yake ciki ba ya ji daɗi ma yanzu da wayar hannu ta yi ta. ko baka je ka ga mutum ba za ka ji muryar shi amma zai ƙarya idan ya ce baya addu'ar kar Abdulkadir din ya abin da za su yi mashi dukkan mutuwa a NDA din nan dan ya ga alama abin babu sauki kai ne mutum na farko da zan kulle ko kwana biyu ne hamma saboda kana min abin da kake so a gaban yara Abdulkadir ya faɗa babu alamar wasa a muryar shi hannu ya gaisar ya kawo da sauri rufe kofa yana da da ya manta rabon da ya irinta kan gare ya karasa ya kwanta kafafuwan shi a ƙasa duk da ba takalman bane suka hana shi dora kafafuwan akan gada, ra'ayin kwance a haka kawai yake ji iskar gida kanta daban take da ta NDA gyara kanshi ya sake yi farar rigar yasar da ke gefe ta sa wahida faɗo mishi ba dan kalan nata farin iri ɗaya ne da na rigar ba ko kusa ba su da alaka kawai ya tsince ta a ran shi ne ya fi ta hakan da jiran da yake ta kawo mishi abinci don yunwa yake ji ta fita hankali kicin ta koma tana jin ta kamar akan iska take tafiya tana jin zuciyarta ta lulluɓe mata wani nishaɗi da idan dabari ya fito fili tsalle-tsalle za ta fara yi kamar ƙaramin yarinya ba tana cikin kunci bane a shekaru biyun nan sosai take zage da yan uwanta da suke saka ta farin ciki amma nishadin da take ji a yanzu ganin Abdulkadir ne kawai yake bayyana shi a littafin wasan da ta karanta ta ga soyayya kala daban-daban shi yasa ta saka ma kusancin da take ji da Abdulkadir din ayat tambaya dan har yanzu ba ta jin yana da suna a zuciyarta dan abin da take ji akan shi ya sha babban da duk wata soyayya da take gani a littafai abin da take ji akan Abdulkadir bata san yaushe ta fara ba kawai bude idanuwa ta yi a kusa da shi ta ji zuciyarta na wani irin dukawa idan so ne ya kamata ta fara tunanin ko shi na jin kalar kusancin da take ji akan shi amma har kasan zuciyarta bata damu da ko yana ji ko baya ji ba asali ma tana jin da natin ya ishe su su biyun kuma tana jin tsoron shi kamar yadda su zara suke jin tsoron shi sai dai akwai wani karfi da yake tasowa daga ta ko da yaushe yana danne tsoron idan tana son magana da shi da murmushin da ya kasa barin fuskarta take zama mai shinkafa da miyar da mami ta girka ta kuma san saboda amatullah ta dafa dan ba za ta ci abincin da bata san waye dafa ba haka za ta wuni tana shan shayi kimin da yarinya take da shi har mamaki yake ba wahida select ta zuba mishi a gefe da tumatir da ta yayyanka har da kokomba bata san waye da waye bai ci abinci ba amma naman da ke miyar kusan fiye da rabi ta zama ma Abdulkadir din tunda shi bako ne ta furta makanta Allah kaɗai san kala abincin da suke ci a can gara yau san ya zo gida babban faranti ta samu ta dora karamin a ciki tana rufewa tukunna ta sa cokali a gefe ruwa ta ɗaukar mishi da kofi ta saka a cikin farantin tukunna ta ɗauka ta fice zuwa bangaren sa Abdulkadir din sai da ta kwankwasa suka ce ta shiga tukunna ta cire ta a waje ta shiga ina hamma Abdulkadir ta tambaye tana kallon Nazir da ya nuna mata ɗakin Abdulkadir din da ɗan yatsan shi kana mayar da hankali shi kan kallon da yake Don shi kaɗai ta samu a falon ma da alama kowa ya fice hidima gaban shi abinda bata sani ba shine Abdulkadir din ya fito ya zara wayoyin speakers din da ake kunna kidan da shi da ya ji bai hana kidan ba ya je raba extension din da kayayyakin da suke jone da suke din Gaba ki ɗaya zubar a ƙasa ya juya ya koma ɗaki bai ciwo kowa komai ba Ya sar ne ya ce sakura kawai su kyale shi shi yasa kowa ya fice daga ɗakin shi kashi da zirɗin sai gaban tibin ya koma sosai ya rage magana. ta yi ƙasa inda kunnan shi kawai za su ji wucewa hida ta yi ta ɗakin a hankali ta tura ƙofar ta shiga haɗi da yin sallama Tashi zaune Abdulkadir yana kasa gurin da ta ajiye mishi farantin, ya sa hannu ya karɓa. Akan cinye shi ɗora yana buɗewa, haɗi da sa cokali a cike fara cakuɗe gefe. Tukunne ɗiba na zubawa a bakin shi. Yadda ya sauke numfashi ya sa Wahida jin da tana da iko da kullum sai ta aika mishi da abinci Kaduna. Ta san ya kamata ta tafi, amma ta kamar an dasa su a wajen. Bayan ta mata jingina da bangon ɗakin tana kallon yadda yake cin abincin da sauri da sauri. Abincin ya mishi daɗi sosai, bai damu da tsayuwar da Wahida ɗin ta yi ba, ko kofar ɗakin da ta bar mishi a hangame. Haka kawai ya kasa ce mata tsayuwar me take mishi a ɗakin har lokacin. Bata san me yasa take sanya mishi magana haka ba, jikin ta haɗimi yake ɗauka da yanayin sanya mishi magana da me ka ji ciwo hamma ta tambaya ya ɗan tsaya kafin ya kai cokalin bakin shi ya juya soke mata ƙananan idanuwan shi da ya sa zuciya ta dokawa cike da tsoron shi da bai hana ta sake faɗin yaushe za ka tafi abincin abdulkadir yake taunawa a nutse inda wani ne ba ita ba zai ji kamar yare na shi da yawa da har zai tsaya na jero mishi tambayoyi amma amaryar ta yake jin yadda tsakaninta da Allah take yin tambayar babu raini ko wani abu kawai tana son sani ɗin. amma daga haka raini yake farawa shiru ya kyale tana yana cigaba da cin abincin shi su ne ba sa barin ku zuwa ko kai ne kawai ka zuwa har mu kaka wani tabo fa har a gefen kuncinka da me ka ji ciwuka haka dan Allah wahida ta cigaba da jero mishi tambayoyin da take ji suna fito mata a sauƙaƙe kamar sun yi shekaru masu yawa a tare da shi kamar ta yi sabon da za ta labari da shi mai tsayi ba tare da fargaba komai ba haka take jin ta duk da kasan zuciyarta wani abu ke faɗa mata ba amsa za ta samu ba ita ma ba tana tambaye shi bane dan ya amsa ta tana tambaye shi ne kawai saboda tana son magana da shi ko da ba zai amsa ba Inda yana jin da ya ishe ta ko kun fara fita aikin sojan ne ta bukata tana ware idanuwanta zuciya ta cike da wani sabon tsoro da tunanin abin da hakan yake nufi hamma kun fara zuwa yaƙi ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh Allah na ko harbi ne ta ban wuyanka oh Allah na cokalin Abdulkadir ya ajiye cikin abincin shi yana faɗin fita min daga ɗaki wahida a dabarce ta ce na'am dan tunanin ta yi nisa cikin kalar tashin hankalin da take gani a cikin fina-finan sojojin da take kallo a yanzu duk idan ta samu lokaci yanzu kan ban mata laptop din shi in ya samu sai ta kalla a ciki ki fita daga ɗaki kafin in watsa miki mari Abdulkadir ya faɗi can ƙasan makoshin shi saboda dare na gab da kwace mishi. Yana kallon tsoron da ya cika idanun da kafin ta fice da sauri kamar za ta faɗi. Sai da ya tura kofar tukuna wata dariya ta kwace mishi. Yana mamakin yadda Wahida ta kasance mai hankali kuma mara hankali duk a lokaci daya Hannu sai ya shafi taban da hukanta yake mata tunanin ko na bindiga ne. Wai yaƙi ya faɗi na ƙara yin dariya. Wallahi Wahida ba ta da hankali. Yaƙi fa. Abdulkadir din yake maimaitawa har lokacin yana jin dariya da take fitowa tun daga cikin zuciyar shi. Abincin shi ya karasa cinyewa ta sai sha ruwa, tukunna ya ajiye farantin a ƙasa. Gani yayi uku da kusan rabi, hakan ya sa shi miƙewa ya eh, kwance takalman kafar shi tukunne shiga ɗaki don ɗauro alwala fuskar shi ya kalla a madubi murmushin da yake bayyana a jikinta ya sa shi janye idanuwan shi daga kan madubin dan yanayi ne da ya zame mishi baƙo. ya kwana biyu bai yi nishaɗi irin na yau ba kan shi da murmushi har idan da alwala ya fito waje ya samu ya zauna yana jiran a kira sallah dan ya wuce masallaci dina za su yi a daren ranar duk da abu ya nuna duk wannan bid'a ba san ta yake yi ba haka ya ƙure ya kyale su ganin sun kafe dogayen riguna ne suka yi anko iya su yan cikin gidan material ɗin wine color ya yi matuƙar kyau Mami ta yi wa Nuriya ankon da duk sauran ɗinkunan da ta yi ma Wahida. Yanzu ma tare suka fito da za a tafi. Yanayin ɗinkin ya zauna wa Nuriya sosai. Da wahala ta gitta baka sake kallon ta ba ko don kwalliyar da ta sha. Kusan duka 'yan gidan su Wahida din Nuriya ta yi musu kwalliyar su. Ga kunshi an sha kamar su ne amaran. Nuriya ta rataye mayafi a kafaɗarta game da su zara ma suka yi. Ita kama Wahida fuskar ta fayo take, banda huda da ta murza sai basilin ta shafa Ɗaurin ɗan kwallon kwallonta ma mai ta yi, sai dai kala kayan ta amshi farar ta Ta ya bukatar mayafinta a kafaɗinta duka biyun, duk da haka wani iri take ji wuyanta da yake a buɗe. ita kamar wannan mayafin asarar kuɗi ne don ta san ana gama bikin za ta ajiye shi ta fi gane hijabinta motar da za a ɗauke su ciki ta cika tsaf bata samu waje ba yanzu dan Allah sai ku tafi ku banni wahida ta faɗi cikin sanyi murya tana ɗorawa da nuriya dan Allah ki rungume ni dariya nuriya ta yi, ki ya min riga wallahi ba zai yiwu ba saki mare da cewa wahida ta to ni ki tashi in rungume ki Maryam mai yayin abu da ke zaune gefen Nuriya ta kwashe da dariya. A wuce cinya zaki rungume ta. Mansur mu je dan Allah. Maryam ta ƙarshe magana tana miƙa hannu ta ja murfin motar. dan ta ga alamai in suka biyo hida za su ƙara ɓata lokaci ba za ta rasa da za ta biyo ya kawo ta ba kuma za ta dawo ɗaukar sauran mutane dole dama wahida ɗin kanta ta san hakan kawai ta so ta bi su din ne tunda duk sa'anninta ne a cikin motar ganuriya kuma kafin dai ta gama sanyin jiki duk sun shige sai ta a wajen tana jin idanuwan da duk sun cika da hawaye wahida ke baki tafi ba ta ji muryar yazid jiwa ta yi kwalla cikin idanuwanta wai ba waje dariya yazid yayi yarinya ba ta da wahalar kuka ya kula sai dai akwai wani abu a tattare da sanya halitta da yake ji har kasan zuciyar shi yanzu abdulkadir zai fito sai ku wuce tare ina zuwa zan yi wani abu yanzu dai karasa yana wucewa da sauri ai kam abdulkadir din ne ya fito jikin shi da shaddar ruwan tuka mai cizawa ta manta ranar ƙarshe da ta ganshi da manyan kaya Sosai ta ga ya mata kyawun da ya sa ta ji zuciyarta ta matse waje daya sai kamshi yake zubgawa hular da kyanin shi ya saka saman kanshi yana ƙara suwa inda take ya mika mata wallet shi da agogo ya naɗa link ɗin hannuwar rigar hannun ta biyu ta ware mishi ya saka a ciki ya ɗauki link ɗin guda ɗaya fara sakawa a jikin hannun rigar yana zubga tsaki me yasa amma zai mun wannan hannun shirma da sauri wahida ta ce kawo in saka maka Kananan idanuwan shi ya mata kin iya kai ta ɗaga mishi kayan hannun da ya karɓa ya miƙa mata hannun kama wata tana ɗarar sai da kanta gefe sai ka ɗago hannunka ta faɗi a hankali gyara mata hannun Abdulkadir yana kallon ta yadda ta nutsu tana saka mishi link ɗin sai ga kamar ta faɗa zan yi mishi haske ko dan kwan fitil da ya haske mata fuska ne bai sani ba ɗayan hannun cewar wahida tana jin wani gajimare yana mata yawo a kanta mika mata abdulkadir yana wuri mata tafin hannun shi ta ɗauki link ɗin saka mishi tai sai tsinci kanshi da mika mata agogo karɓa ta ɗaura mishi wale ɗin ya mika mata ya san yana da aljihu a wando da rigar kayan da ke jikin shi kawai na jin bata ta rike mishi ne kin shirya mu je ya tambaya ta daga mishi kai har ya numfasa zai mata magana ta bude bakinta ta amsa sai ya tana wahida ce ta saba amsa mishi magana da kai saboda shi ya saba kyale ta duk idan ta wucewa kawai ya tafi bayan shi sai da suka karasa tukunna daga ɗayan mota abba ce za su fita a ciki zagayawa abdulkadir ya buɗe mota ya shiga har ya kunna biga alama wahida za ta shigo ba numfashi ya sauke ya rasa kalar wahida kafin ya mika hannu ta ci ya buɗe gobar yana gani ta baya tana murza hannun da alamar ya bige ta sai na ce ki shigo ya bukata a faɗace ina jin gajiyar da bai san daga inda ta fito ba idanu da ta ware mishi dan ta ji ba ciwaye ta shigo din ba tambayar ta yi kai da girgiza mishi a hankali da alama tana jiran ya bata umarnin ta shiga din tukunna numfashi ya sake saukewa a karo na farko baya jin zai iya masifa shigo hida ya faɗi da gajiya a muryar shi shigo ta tarfe murfin kofar tana jin kamshin da yake ya cika motar alhamdulillah to in tsakar gida anan zamu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na takwas kada ku gajiya ku cigaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku cigaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku cigaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku cigaba da taya mu sharing a group ɗinku na da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida